Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron wa jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa a ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. jama'a assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar litinin sha biyar ga watan yuli ibrahim kalmasi garba ne da baba yakubu makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran ma'aikatan hukumar shige da fice da kwastam ta amurka sun fara aikin kamin bakin haure ana mayar da su zuwa kasashen su sannan 'yan sandan rasha kuma sun kama wasu masu zanga-zanga da suka yi zanga-zanga a jiya lahadi domin neman a kara sunayen masu takarar 'yan adawa a zaben birnin moscow da za a gudanar a cikin watan satumba kanin shugaban amurka donald trump ya tado da sabon cece kuce inda ya kalaban batanci ga wasu sabbin 'yan majalisar dokoki tsakanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa yankin arewa maso gabashin najeriya mai fama da matsalar tsaro ya kuma shiga bakin duhu amma masu janareton haya na cewa da za mu zo mu wuni a shago naira biyar ma sai gagare mu na ruwa ma ba ma samu amma yanzu kan da aka rasa wutan mu ma mun samu na kashewa za kuma a ji cewa a tsarin hajjin bana da aka inganta yau ne cikar wa'adin rajistar maniyyata wanda hasali ma tsawaita wa'adin aka yi saboda ga al'adar mutanen mu wani bai ma tashi tunanin zai tafi aikin hajji din sai ya ji ana gobe ma za a rufe filin jirgin sama a lokacin ne zai ɗebo kuɗinsa a buhu ya ruga ya ce yana son ya biya kuɗin tafiya hajji to don duk kauce ma irin wa'annan shi sa muka ba mutane dama kwana biyar bayan an fara tashi. kuma kamar kowace ranar litinin sarfilu hashin gomal na tafa da sa na ciki da gaskiya amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili ma'aikatan hukumar shige da fice ta da kwastam ta amurka wato ice a takaice kenan sun kaddamar da wani samami akan bakin haure a fadin kasar a jiya lahadi da zumar kama bakin haure da hukuma ta kore su a cikin kasar domin a mayar da su a kasashen su wannan aiki da shugaban amurka donald trump ya tabbatar da shi a ranar juma'a zai mai da hankali ne akan ɗaruruwan iyalai a wasu manyan biranen ƙasar ciki hadda chicago da los angeles da kuma new york mutane na shigo muna a cikin mu ta barauniyar hanya mu kuma za mu bi doka mu mayar da su zuwa su in ji trump ma'aikatan na kwastam za su auna bakin haure galibi masu haɗari ne ga jama'a darakta mai rikon kwariya a hukumar shige da fice ta amurka mato albans ya ce an gano bakin haurin ne a cikin takardun kotuna masu shari'a akan bakin haure wannan aikin kai samame a kan bakin haure da gwamnatin trump ta fara ana sa ran zai faranta wa waɗanda suka zaɓe shi rai saboda ya cika musu alƙawarin da ya daɗe yana faɗin cewa zai sa kafar wando ɗaya da bakin haure marasa izinin zaman ƙasar jam'iyyar adawa na amurka ta democrat ta yi allah wadai da wannan aiki da ta kira na rashin imani da kuma auna iyalai da galibi sun fito ne daga kasashen tsakiyar nahiyar kudancin amurka domin su samu cin rani a kasar 'yan sandan rasha sun kama masu zanga-zanga da dama ciki da 'yan adawa a wata zanga-zangar da aka gudanar a jiya lahadi bisa bukatar dora sunayen masu takarar 'yan adawa a kan takardun zaɓe na birnin moscow wadda za a gudanar a cikin watan satumba sama da mutane dubu ne suka taru a dandalin pushkin square biyu bayan sakonni da aka tura jama'a a kan shafukan sada zumunta akan wannan taron. wata kungiyar sa ido akan masu zanga-zanga ta ce an kawo mutane 38 a cikin macin da aka gudanar wanda ake kwatanta shi da na lumana wasu masu zanga-zangar da sun yi ihu akan 'yan sanda suka ce musu kada su kunyatar da rigar sarki da suke saye da su lamarin da ya sa jami'an tsaron suka afkawa taron wanda hukumomi ke gani ya saba wa doka masu zanga-zangar da sun yi maci ne zuwa ofishin magajin birnin moscow da kuma wato halkwatan zaben kasar a wasu jerin sakonnin twitter da safiyar jiya lahadi da masu sukan lamiri suka yi saurin alakantawa da suka yi alakanta sakonnin da bambancin launin fata da kuma kiyayyar baki shugaban amurka donald trump ya tado da sabon cece kuce inda ya kalaman batanci ga wasu sabbin 'yan majalisar dokoki a sakon twitter trump ya auna wasu mata guda hudu masu ra'ayin kawo sauyi na jam'iyyar democrat a majalisa cewa su koma su taimaka a gyara matsalolin miyagun ayyuka da suka mamaye kasashensu na asali a cikin waɗannan mata da trump ya auna 'yar majalisar wakilai daga jihar minnesota ilhan umar 'yar asalin somaliya kaɗai ce aka haife ta a wata ƙasa sauran ukun dai an haife su ne a nan amurka da suka hada da ayana presley daga jihar massachusetts wanda aka haife ta a cincinnati a jihar ohio da kuma alexandria ocasio cortez yar asalin new york mai wakiltar gabashin gundumar bronx da wani bangaren tsakiyar gundumar queens sai kuma rashida itlaib daga jihar michigan amma kuma an haife ta ne a detroit fadar white house dai bata riga ta amsa tambayar da murya amurka ta mata ko shin shugaban kasar yana sanya cewa matan guda uku a cikin mata hudu haifafun nan amurka ne kafin ya aika da waɗannan sakon twitter ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tsohon jakadan birtaniya a nan amurka ya ce yana ganin janyewa da trump ya yi daga yarjejeniyar nukiliya da iran a matsayin barna ga sha'anin diflomasiyya da ya yi wa tsohon shugaba barack obama a cewar wani sabon sakon diflomasiyya da aka kwarbato a jiya lahadi jaridar daily mail ta kasar birtaniya ta bugo sakon kim daroch da ya koma london kwanaki bayan ya yi murabus mako ɗaya bayan jaridar ta kwarmato wasu sakonni a sakonnin na baya na diplomasiyyar da yana cewa shugaban na amurka bai iya aiki ba ba shi da tabbas kuma ba shi da wata kwarewa haka zalika gwamnatinsa take katobara a wani sakon watan mayu na shekarar 2018 da roch ya rubuta cewa soke yarjejeniyar nukuliya da iran wanda gwamnatin trump ta yi barna ce ga sha'anin diflomasiyya saboda an yi shi ne bisa akidanci da kuma son zuciya saboda obama ne ya kulla wannan yarjejeniyar masu wasashen yanayi sun yi wa mahaukaci guguwar bari rikon sakainan kashi amma kuma bari tana janyo ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma iska mai yawa ruwa ya taru a wasu bangarorin jihar louisiana mai zurfin santimita talatin na ruwan sama kana an samu tarin ruwa kaɗan a jihohin arkansas da missouri da mississippi da kuma tennessee ana ganin wannan ruwan saman zai haddasa ambaliya mai yawa da za ta iya yin barna ga jama'a a don haka hasashen yanayin da ya yi kashedi ga jama'a cewa kada su zaci wannan ruwan ba za ta iya zama barazana ba daga ƙarshe wani soja da aka kawata a cikin sojojin amurka na musamman wato ya mutu a filin daga arewacin afghanistan a cewar sanarwar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a jiya lahadi Baba Yakubu maki da aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji akasarin yankin arewa maso gabashin Najeriya mai fama da matsalar tsaro ya kuma fada cikin bakin duhu saboda rashin wutar lantarki wanda hakan kuma ya raba ɗumbin jama'a musamman ma matasa da ayyukan yi Ibrahim Abdulaziz gare ka. Yanzu haka harkokin kasuwanci musamman ma na masu karamin karfi na ko ci gaba da tagayyara a jihohin Adamawa, Taraba, Yobe da kuma jihar Borno. sakamakon wannan yajin aikin da ma'aikatan kamfanin samar da wutar lantarki na edc ke ci gaba da yi a yanzu wannan yajin aikin da yanzu haka ma ya sa jama'a koma ga amfani da janareto yayin da ko masu karamin karfi suka soma cizon yatsa. Suna na Usman Muhammad. ita abu na farko aka ce ana yajin aiki. To mu kuma san me dalilin yajin aiki ba sai da mun ga ta daina zuwa mu kamar yadda muke tafiya akan maganar nikan injin da surfe da muke yi. In ji maganin sun kasance wa'inda suke siya su ba mu haya ne. Idan muka samu zuwa sati muka hada kuɗi muka basu su ana muke samu abin da muke ciyar da yaran mu ga mu da mata yara na shida. To yanzu abin ya zo ya tsaya. kawai mun baiwa sanata Allah ido sai ya zama duka gaba ɗaya komai ya tsaya ba abin da muke iya yi saboda ita wutan da ita muka dogara ita yanzu mu dai abin da muke ba da shawara akan mahutan wutan nefa don Allah su hakuri suke sama mana wutan nan lokaci lokaci su kuma inda suke da hakki a kansu su yi kokarin Allah su ba su Suna na Adamu Sulaiman to gaskiya ta ko ina shafe ni don na farko dai ga mutumin da yake ɗaukan tushin nika ya kai inji zai iya ganin sakamakon rashin wuta tare da masu nika sannan na biyu yanzu haka kura ga ta nan amalanke kana hangen ta daga nan in ka ce a kai ma ruwa mai tausayi a cikin su shine wanda zai kai ma kurar ruwa a matsayin naira ɗari uku nan ma sai ka bi layi a ko ta wannan fuskar wannan abin ya shafe mu. sosai sai dai ko yayin da waɗannan ke kokawa su kuwa makanikan janareto kasuwansu ce ma ta budu. A gaskiya mun yi farin ciki rashin wutan da aka yi. A gaskiya ayyukan mu kan mun samu ayyuka kan ba kamanta ba. Da za mu zo mu wuni a shago naira biyar ma sai gare mu na ruwa ma ba ma samu. amma yanzu kan da aka rasa wutan mu ma mun samu na kashewa eh zai shafe mu ka amma dai muna samun kuɗin da zamu kashe ka muna gira su ka karshe in za su iya idan kuma ba za su iya kawo ba to mutane su ya guri kan gaskiya mun kan muna samu na kashewa aikin generator yanzu ba abun da zamu iya cewa mu to wai ko na batun janye yajin aikin da ma'aikatan wutar lantarkin ke yi a yanzu kwamarar nasir dambo na cikin shugabannin kungiyar ma'aikatan. Har yanzu zuwa yanzu babu wani matsaya kuma kamar yadda muka ba da umarni ga membobin kungiya cewa kowa ya zauna a gida kamar yadda ka gani kowa na gida sannan kuma wasu daga ciki ga mu kana gani muna dan kyakkyawa mu tabbatar cewa kowa ya bi kamar yadda muka faɗi duka jihohin nan guda hudu membobinmu sun ba da haɗin kai domin abin da ya shafi kowa da kowa. Ko da na tuntube shi, kakakin kamfanin na EDC Aliyu Ardo ya ko bai na irin matakan da shugabannin kamfanin ke ɗauka a yanzu. Ina fata dai zuwa dai gobe dai cayu shi MD Madama ƙasa sun tafi Abuja don su gana da manyan mahukunta na bot din na kamfani sun gana kuma yana fatan zuwa gobe wanda zai dawo eh, gila zai ma'aikata kan a da. To kamar ya yajin aikin nan ya shafi harkar samar da wutar lantarki a waɗannan jihohi guda hudu. Gaskiya wato eh, ba ƙaramin asara ake yi eh, ba kawai mahimman wurare duka ana samun matsaloli. Kamfanin nawa EDC dai na ko samar da wutar lantarki ne ma a jihar Adama, Taraba, Borno da kuma jihar Yobe. Wanda kuma yanzu fata mako shine Allah sa a sasanta Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To gaida Ibrahima daga yankin arewa maso gabashin Najeriya kuma sai Abuja inda a tsarin hajin bana wanda wa'adin rajistar maniyyata a zango na ƙarshe ke cika a yau za a ji cewa wato a kowane ayari ko kuma rukuni na maniyyata zai sami wani ƙwararren malamin addini da zai rika fayyace yadda za a kauce mu saba mu dokokin islama da kuma na saudi a kowane irin lokaci da kuma yanayi nasiru adamu ilhikaya gare ka Hukumar Aladun Najeriya na hakon za ta rufe karbar kudin kujerar aikin hajin bana daga Litinin dan nan sha biyar ga watan nan na Yuli. Matukar dai ba an sauya wannan tsarin ba. Wannan ma biyo bayan karin wa'adin lokacin ne na biyan kudin kujerar bayan samun wani ragi a farashin kujerar da fiye da naira dubu hamsin. Shugaban hukumar Alazan Barista Abdullahi Muktar Muhammad ya ce za a kammala amsar kuɗin don samarwa dukkan maniyatan izinin tafiya wato visa don gudanar da aikin hajin. An ƙara daga lokaci ne domin a baiwa maniyata da kuma sababbin gwamnatoci da suka anshi mulki a jihohi dama domin su samu lokaci yalwatacce da za su nazarci yadda aikin hajjin yake inda suke bukatar su dan yi gyara ga abin da suka gada su gyara wannan shi yasa aka kara lokaci kuma alhamdulillah ya kara lokacin ina ganin ya samu ansuwa wurin al'umma wannan daman da aka bayar daga shi bana jin za a samu wani lokaci zai zama kwana biyar kenan da fara tashi domin kuma ga al'adar mutanen mu wani bai ma tashi tunanin zai tafi aikin alhaji din sai ya ji ana gobe ma za a rufe filin jirgin sama a lokacin ne zai ɗebo kuɗinsa a buhu ya ruga ya ce yana son ya biya kuɗin tafiya hajji to don duk kauce ma irin wa'annan shi sa muka ba mutane dama kwana biyar bayan an fara tashi duk wanda yake dai da niyya ya isa a ce lokacin na yi niyya kuma ya biya kuɗinsa daga wannan ranar sha biyar ga wata an arife wanda kuma yake da niyyan ya tafi sai ya ajiye kuɗin sa in Allah ya kai mu baɗi da rai da lafiya sai ya tafi. To ranar Laraba goma ga watan nan aka kaddamar da fara jigilar razan daga jihar katsina inda wasu yankunan ma kamar kaduna rukunin alhazansu tuni suka sauka a saudiya malamai na kan gaba lamarin na aikin haji don kula da nuna manetan dokokin aikin a aikace don gudun samun cikas ga ma abin da shahararren malami islama sheikh abdullahi balalau ke cewa aikin haji ba zai yiwu a yi shi ba kamar yadda allah yake so a yi kamar yadda manzon allah ya karantar sai an yi amfani da maluman addinin musulunci ina kira ga hukumar alhazai da ƙara sa ido wurin tallafawa da taimakawa da ja malaman addinin musulunci shi don su ci gaba da nuna wa alhazai irin abin da ya kamata su yi don aikin hajjin su ya zamanto irin wadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi wanda ce alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna hajji mabrur bai da sakamako sai gidan aljanna jami'in hukumar alhazan Umar Bala da tuni ya sauka Madina ya shaida wa muryar Amurka yadda aka tsara malaman za su kasance da alhazan a kowane waje na sauke faralin kwanan nan shugaban hukumar alhazai ta kasa ya kaddamar da kwamiti na malamai na Najeriya su ne za su bi alhazan nan tun daga Najeriya har zuwa Madina da muhimmancin ziyarar da za su yi niyya na daukan aikin haji. Aikin haji nan kamar da aka sani ya kasu kashi uku wanne alhaji zai yi a ciki har a tafi Makka da wafil kudumi da kuma sauran ibadu da mutum ya kamata ya yi. Zuwa yanzu dai kimanin alazai dubu biyar sun sauka a Saudiya cikin kimanin alazai dubu sittin da biyar da ake sa ran za su gudanar da aikin hajin na bana. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Nasiru wannan rahoton yanzu kan bari mu za ku a gefe guda Safilu Hashin Gumel ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraron shirin ciki da gaskiya a shirye-shiryen da suka gabata mun kawo muku zanta da malam abdullahi malami kan takaddamar rashin barin lungu ko angon layi tsakaninsa da makwabcinsa iliyasa sani a unguwar kwana shagari da ke jos a jihar filato takaddamar dai ta kai ga tsawon shekaru 25 ba tare da ta kare ba ta kai ga tura tawagar 'yan sanda da saraka jami'an kula da tsarin gine-gine domin bin umarnin kotu na rusa ginin da ke tsakanin gidajen biyu amma wasu mutane da malamai ce sun kai hamsin suka fitattaki 'yan sandan mun zanta a takaice da dpn 'yan sanda na wancan lokacin na garin laranto a jos sala sa'ad ibrahim wanda shi ya tura 'yan sanda da wannan akasi ya faru da su yanzu dai dpo ibrahim ya samu ƙarin girma zuwa mataimakin kwamishinan 'yan sanda wato dcp kuma an sauya masa wajen aiki zuwa jihar kebbi da yake zuwa yanzu duk ƙoƙarin da muka yi na jin ta bakin hukumar kula da raya birnin jos ya ci tura kuma ita ce ke da haƙƙin aiwatar da matakin na umarnin kotun. Mun samu zanta da lauyan wanda ake ƙara wato Ilyasu Sani barista Ed Pam wanda ya tabbatar mana samun umarnin kotun da kuma wani umarnin jinkirtawa sai an kammala sauraron ɗaukar ƙara. Kazalika har ya ba da shawarar yadda za a warware lamarin da amincewa da cewa wanda yake karewa ma ya yi kuskure. Haka kuma doka ce a tsarin gini a Jos a bar lungu tsakani bisa ma'anar ba a haɗa katanga. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. To kamar yadda Malam Abdullahi malamai ya bayyana wannan fili cewa bayan da kotu ta bayar da umarnin ruguje wannan gini da ake takaddama a kansa kuma wasu matasa suka hana aiwatar da hukuncin kotu. Nasiru Adamu Hikaya ya zanta da DPO na wancan lokacin wanda shi ne ma ya aika da jami'an 'yan sandan. Sunana Sale Sa'ad Ibrahim, Assistant Commissioner of Police yanzu, amma an fi sani na da SS Ibrahim din. Ni ne na yi DPO a shekaru baya a wani wuri da ake kira Laranto Division wato Katako. To na farko dai ba binciken muka yi akan wannan kes ba, saboda shi wanda ake kira malami kotu ya kai kara tsakaninsa da makwabcinsa A bayan an gama shari'a sai suka sami mu tare da lauyansa cewa kotu ta ba da dama wato court order na aje a rushe wani bangaren wurin da suke takaddama da shi a ainihin can a wani unguwa da ake kira kwanan shagari to a lokacin nan na yi amfani da tare da na muka tafi tare da lauyansa da shi mai kara wurin kwamishina police muka bayyana masa ga abin da ya zai da shi ya ce to tunda kotu ta ba da umarni a je a abin nan a aiwatar da umarnin kotu. Wato irin eh, Ibrahim abinda muke so mu ji daga bangaren ka kafin Allah da mu tuntuɓi a shi kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Filato a kan wannan al'amari kusan tun da ma ka ce abun yanzu ma haka abun ba ma gama maganan kotun ba amma wannan mataki da aka ɗauka na tura jami'an 'yan sanda su ɗau mataki din shi muke so mu ji tarihin abin da ya faru kuma kai ka ba da umarni aka ɗau wannan matakin a lokacin. to ba wai na bada da umarni ba mun dai bi abin nan kwamishinan 'yan sandan mu ta dalilin sai ya ba umarni a bi hukuncin kotu a ji a aiwatar da abin da kotu ta zartar kuma lokacin da aka tura yara eh, jami'ai saboda eh, su ba da kariya wanda za su yi wannan aikin aka sami tirjiya saboda kuma saboda a kar a yi amfani da wannan daman a kawo wani matsala ko a zub da jini muka na ba da shawarar lokacin na a janyi. Eh wato dama yadda labarin ya zo a cikin shirin kamar yadda shi malamai ya faɗa da jami'an suka zo an samu wasu kamar zaune gari banza za a ce ne waɗanda suka nemi kai hari kan jami'an tsaro ne. To ai kai ka ka fahimci bayani da na yi. in ka ji na ce an sami tirija to wato akwai wanda suke son a aiwatar da kuma wanda ba su aiwatar a dangare. daga haka na yi amfani da dama na da kuma ganin kar a sami mummunan matsala na ce su jaye to daga baya na ce ma na bar plateau ban san yadda aka kaya ba. yanzu kuma ga tattaunawa da nasirin da ya yi da lauyan da ya kare mutumin da ake kara wato ilyasu sani barista pam yanzu haka na gaya maka ni na representing Julia Sani a Kitsina. ya eh. gane ba? Eh. So even at the time I came, lokacin principal shi shine ya yi kesi. yana zo ma an ga an ba da judgment a So mun je a garin za a yi a yi appeal sai appeal bai yiwu ba. And then sun je za su yi execution. So execution kuma sai shi din ma bai yiwu ba. Sabida akwai application that was pending. a court su suka ji za su yi execution that application did not allow them to do the execution a court of appeal kenan ok ma'ana wannan maganan su je su rusa wannan wajen eh maganan su rusa wajen eh, ai kan kamun a rusa din eh an eh, shi malami mun filing application for stay of execution a court of appeal na gane eh, so yes so da muka filing sun ji za su yi execution da ba su san da application din ba haka zo haka dawo hankalin su a kai su dama za su fara execution sai sun bi sun dakatar da shi to da haka dakatar da execution an zo fi din bai yiwu ba sai sun zo sun filing application for content proceeding wayan hana su execution a wuri so at the point ni from there na zo daga baya suka canza lawyer because i didn't i don't know what really happened and i cannot tell you what actually is this, the the progress of the case or what actually is the position of the case now? Uh, whether an, whether an gama content proceedings in ko ba gama ba to that one I cannot say anything. Eh barista fa zuyu shi rabonka da magana da shi Ilyasu Sani. Ah ya dan jima ba, Ya jima ya ji wani ne mai. Mm amma ah. a tsarin shari'a idan aka yi wannan stay of execution din wato ma'ana aka dakatar da daukar mataki sai yaya menene yake faruwa bayan wannan wani mataki ya dace bangarori guda biyu da suke takaddama da juna ya dace su dauka ah, idan aka ba da order for stay of execution i mean inda akwai application ne ko ba riga an ba da order ba application ne alone ya hana kotu shi levying executions that is called bailiff so that's dole ne ya sa su dakatar da execution ne. kafin that is pending the determination of the application shi da kanshi To a ƙarshe barista fa abinda ma nake so na tambaya ka na dan jihar Filato ya dokokin wannan gini suke ne shin wannan haka ya kamata misali a yi gini ba a barin ko ba bar tsakanin gidaje ba wata damuwa a tsarin doka. Kaga wannan wannan ishi na tsakanin malami da da shi Ilyas Sani actually ba wani zancen ka yi a yi gini ba barin dole ne a bar space to amma wancan ka san mutane ba su bin doka din so mutane ba su bin asalin abin da ya kamata yi eh, sai su yi abin da zuciyarsu ya yi idan sun yarda tsakanin su sai su yi ma gwamnati ma ba ta sani ba sai dai yanzu ma da ba wanda ya sani ya eh, sai dai rikici ya zo ya tashi tsakanin su kama ka san akwai abu kama haka yi eh. mm. so but ordinarily bai kamata su yi gini su hada in ba dai fensin ya hada su ba amma waya ce bango da bango na mutum ya haɗu doka ba ta yarda da haka ba to amma ai shi iliya sani shi ya fara gini a wajen wannan ya zo daga baya ne shi ya zo ya hada gini shi da na iliya sani shi malami kenan shi ne ya zo ya hada gini shi da na iliya sani amma iliya sani ya yarda mar tukuna kamar aka yi haka ne so abin abin ya dama ya suna zaman tare ai saboda zaman tare ne da shi ya zo zai gini ya ce ya tambayi iliya sani akan shi yana so ya gini ya hada bangon shi iliya sani mm, malami kenan ya tambayi Iliya Sani da yake shi ya riga ya gina wurin shi yana so ya gini a plus shi amma yana so ya hada bangon ya hada ginin shi da na Iliya Sani Iliya Sani ya ce ba damuwa zaman zaman tare ba damuwa yayi to yayi suna zaman tare yayi suna ta suna zaman su daga baya ne kawai wani abu ne kawai kadan ya zo ya hada su sai aka kawo wannan ishiri yanzu barista famu son samu yanzu in an kira ka ka sasanta wannan abun tsakanin mutanen nan biyu me zaka ce musu ne ni zan sasanta su inda za a sasanta su da an riga an tuntune ɗaya da da beltin dama za a sasanta su tun da ba su yadda ba eh, shi iliya sani ya yi kuskure da ya bar malami ya haɗa ginin shi da nashi so da beltin yanzu idan har za a sasanta su sai dai kowa sai dai kowa ya shifting fence nashi ko a fasa bangon kowa ya shifting nashi sai a bar hanya tsakiya that is the only thing da za a iya yi in ba haka ba ya ta ba wani abun yawuri. Marisa na ah, mun fahimci wannan kwarai da gaske wannan ah, ya nuna ko su yi abun tsakanin su su biyu ko kuma hukumar ah, raye birane hukumar da take kula da tsara birni ta Jos ta ɗau mataki a kai kenan ta zo ta yanke wannan maganar. Ta ba ma hukuma ba yanzu abu ya riga ya je kotu. Eh, sai dai ita JMDB to abin shi ne za a bi hukuncin ita sai dai ta bi hukuncin da kotu ta yanke ba za ta yi wani abin abu daban da abin da hukunci ta yanke eh, kotu ta yanke amma a gaskiya zahirin gaskiya don in dai zaman tare za a yi dole ne a fasa bango kowa shifting fence na shi don a yi zaman tare in ba haka in ba haka aka yi ba ta ba wani sasancin da za a yi a wurin. Eh, na gode kwarai da gaske na gode ah, kwarai da ah, gaske yawa ma da ah, yawa yawa hmm. To masu sauraro kun dai ji yadda wannan batu na a kan barin lungu tsakanin makwabta biyu ta kasance. Haka kuma za mu ci gaba da tuntuɓar duk masu ruwa da tsaki a kan batun. Domin neman hanyar da za a kawo ƙarshen wannan takaddama ta ƙici ta yawa shekaru masu yawa. Yanzu a madadin Nasiru da Mele Kaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. To gaishe ka yanzu kuma ga baban iri da labaran duniya amman fa a taɗaice. wani soja da aka kawata a cikin sojojin amurka na musamman ya mutu a filin daga arewacin kasar afghanistan a cewar sanarwar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a jiya lahadi saje major james sato mai kurya hula ya mutu a ranar asabar bayan ya samu rauni a cikin wata wato wata wuta da abokan gaba suka buɗa masa a ranar asabar ɗin mutuwarsa ya kai adadin sojojin amurka da aka kashe afghanistan a wannan shekara zuwa goma sha ɗaya labarin kashe shin da ya kai yawan sojojin amurka da aka kashe su a cikin yakin afghanistan da aka fara tun cikin watan oktoban shekarar 2001 zuwa mutane 2430 ma'aikatan hukumar shige da fice da kwastam na amurka wato ice a takaice sun fara kamin bakin hauri suna mai da su gidajensu kasashensu to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyyarmu ga tsohon abokin aikinmu ladan ibrahim ayawa da 'yan uwansa saboda rasuwar mahaifiyarsu hajiya fatima yalwa ayawa a jiya lahadi aka kuma yi jana'izar ta a jiya din a kwanta gora allah ya rahamshe ta yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi baba ya kuma keri da karanto na labaran duniya da cd wanda ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin jimmy cook ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsi. Afrique. Le monde